kamar kun kusa kofa nake ji ba kama bane na shiga uku mata ta ce kai baka ce ba za ta dawo ba gashi ta dawo na shiga uku wayo Allah wayo Allah ni fa gaba ɗaya zuciyata ta ki yarda da wannan saurayin antin Luka Mubarak ni dai don Allah abin da zan gaya maka shine duk abin da ya dace kai saboda akwai matsala ba na son ƴaƴan kasaran nan su jefa ma cikin wahala Most people are tormented by the conflict between their fear of standing out and their desire to be in the center of attention. Baby ba na gaya miki ba a Ingila nake buga bol mana a Real Madrid ba lallai kika fa an rubuta suna na ba kin san a Ingila ana caccanza ma mutane suna zaki ga an sa kama binga. Hello yau kana ina ne saboda Allah shinkafa da wake na aike ka ta tafi nan mai dile ne haka me wani mai dile. Ku gaggauta rabuwa da shi wannan ba masoyin gaskiya bane. yuto ko bata da kyau ai daurewa za ka yi ka daure ka cije irin waɗannan hajiyoyin fa ba abin wasa ba ne. Alolo International at it again with a timely web series thriller Sabon Salo. We live in a period where people spend more time trying to influence people they don't know, neglecting the people they are next to, craving their attention. Sabon Salo. Dan ya Rasulullahi Firiti, ki taimake ki taimaki rayuwa ta Firiti, dan ya Rasulullahi Firiti. dan girman Allah ki zo ki shiga wannan abu haka na faduwar haka a shaida ma baka so gana musgunin shiga zafi ya kashe ni why do you need worldly things to define you why do you need rank or a status to tell others who you are ashe kai annamimi ne ban sani ba ka rasa wadda zaka hada soyayya tsakanina da ita sai kanwata jini na Allah ya isa tsakanina da kai ai ban taba sanin cewa kai munafiki bane sai yau ya tabbata cewa kai azzalumi ne kan ƙarya ne wallahi wannan wani irin iskanci ne wani ɗan iska ne ko kuma wace iska ce muna nan a cikin gari kuma a cikin gidan nan zai zo ya nemi ɗaga muku hankali ko ya kawo muku shashanci waye Why concern yourself with the capricious opinions of others who are less impressed who you really are? Saban Salo, new web series. ke karama mana kunya bai kamata a ce na biye miki ba amma kuma ya kamata a nuna miki muhimmancin sanin yanci da kuma bambancin da ke tsakani na da ke ba kuma laifin ki bane tiktok ne ya baki damar yin rashin kunya har kika ganin zaki iya da ni to wallahi kar ki manta sai na shuka miki rashin mutuncin da ba za ki taɓa manta da ni ba jama'a dan Allah ku gaya wa hanan idan na tashi akuyanci na irin na dabbobin da ba su da hankali nake yi idan kika ce zaki da ni wallahi sai na lalata ki lalacewar da har iyayenki ba za su gane wace ce ki ba kul ki nasu ki tattara kanki guri daya ki gane cewa ni ba ba sa'ar ki bace bakin rijiya ba wajen wasan yaro bane to tun da harkar ta fara ba da wuta wallahi yanzu muka fara dama ni yarinya nan tun da naga ta fara soyayya da masu bautar gashi wallahi ni jiki na yi sanyi na san za a rana an sati zanen mahaukaciya What are you waiting for? Go grab your answers in this fully packed, entertaining, infotainment, entertaining, and hilarious package. In amince miki akan wannan magana abu ne wanda yake da matukar wahala. Mu jingine wannan magana mu yi wani abin daban. dakata ina da hanyoyin da zan cutar da kai kamar yadda na gaya maka a baya saboda ka ina son ka ban ansa a yanzu yanzu nan abin da na gaya miki shine amsa ko ki yadda ko kar ki yadda abin da kunnen ke ji miki shine amsa ba zan aikata ba ban zama bani ko dakikin da zan kara amincewa da mace ba ba ma ke ba irin wannan halin da nake ciki ka saurari abin da zai biyo baya Sabon Salo web series directed by Ashek Isa Alolo. subhanallah sannu hanan ni kika mara BBC. na Ina rakwada din da kuka yi da Alhaji kunna mata. Ni wajen tasowa ma ina ji na danna ya gudu. Malam aka ce ka kunna dalla can aji. To, tarkon alƙali. Sabon salo, new web series, hurry, visit YouTube. babbar tawaga babbar tawaga gaskiya ne ranka daidai yadda ka ce dai haka za a yi a ja nemi gurin buyo sai na zo me za ka bani wanda zan sha ya dan gusan min da hankali ha abokina mace ce ba duk da dai yar macijiya ce mace ce ba a'a ba da Allah ai abin da zan sha ni hankali na ya gushe yadda zan yi rashin mutunci ni ba za ma ka taba ta ba zuwa ɗaya zan mata abokina to shi ke eh, kawai mu je ko a mu bi ta ai ya ce mu mu sa kai mu bi ta nan yasa baka ganewa ne kwata-kwata ni ba haka nake business ina ba kar ka bata min lokaci zan samu wanda ya cancanta mai business din nan da shi kawai ke ba za ki gane ba ne wallahi mazan nan ne sun cika rainin wayo sai sun nuna maka kamar sun fika wayo to ai in dai maza ne ba za ki daina rigima da su ban gaya miki gaskiya <laughs> wannan shine faruk my boss faruk ya ake ciki amma dai yadda aka yi wannan kawai ta ki ta da labari ba ai labarin ka ba boye bane ba sai ka ma bani labarin ka Eto eh ina ji labarin wani faruk ɗin kika sani ba ni ba. Ba kai ne faruk ba ɗan gidan Alhaji Lawal Inuwa? Ko ma minista na mai? Gaskiya ne kin mun farin sani. amma na yi mamaki yadda ban yi miki kwarjini ba sabanin yadda idan na haɗu da 'yan mata suke nuna ba amsa kake so baka kai tsaye na fi son haka a halarci ba kuma yake min kwarjini ba ka yi haƙuri don ni kwata-kwata baka min kwarjini ba <laughs> amma me yasa baki da tsoro saboda na yadda da kaina haka ne so da yawa mutanen da suka yarda da kansu su ne irin mutanen da ma ba su cika tsawon rai ba idan kwanan mutum ya kare ko ya yarda da kanshi ko bai yarda ba dole sai ya burge ba ka sabi yan mata suke burge ni ba amma ke na lura tun da na zauna a nan daga jinjin hankali na gode amma ka san wani abu sai kin faɗa ba ka safai samari ke burge ni ba amma kai baka burge ni ba gaskiya Hanan, dah Hanan? Me yasa kike tiricin din gayan nan haka? Dududu ni ma yaushe na samu muka shirya. Wannan gayan fa yana da matukar haɗari. To me ya faɗa abin da ke ransa ne ni ma na mayar masa da abin da ke ransa. Kina da matsala a rayuwarki. ta Tsuntsu mai wayo, ka ɗauka bana ganin ka ne? Wace ce? Ka san wace ke magana. Kai haka isa ka ce baka haddace muryata ba? Oh, Ramlet. Ramlet ai ba faɗa muke yi da ke ba. ke fa kika ce eh kina so mu haɗu jiran ki nake yi ki gaya min inda za mu haɗu sai na zo na same ki ko ba haka kika gaya min ba da kika kira ni na zo wajen tun karfe shida na safe lokacin ko bacci baka tashi ba karfe shida amma ai ce min kika yi karfe goma ko ranki ya daɗe hmm? me kike yi karfe shida so nake na ga shirinka a kaina ai na gan lokacin da ka zo da wasu 'yan kananan 'yan dabanka har kake cewa wai in san ganin su shaƙi ne ina kusa da kai ai ina jin duk abin da kake cewa ramlat dan dan dan girman Allah ki tsaya ki saurare ni tsaya ki ci tsaya ki ji tsaya ki ji gafara can ni za ka raina wa hankali ina so wannan ya zama karo na ƙarshe da zan gargaɗe ka har in na sake kiran ka na ce maka mu haɗu ka zo min da wasu ƙananan 'yan dabanka wallahi sai ranka ya ɓaci ba wai ba wai ba wai wani abu bane na san kina kallona na sani so nake dama na gwada ki na ga ya ce kin san me kike yi za mu iya tafiya tare da ke hmm? shi ya saka ne ba wai ba wai nayi wani abu bane dan dan dan dan dan da na san na san za a yi haka ina so wannan ya zama karo na karshe da zan gargade ka in ka ƙara kiran ka na ce maka mu haɗu ka zo min da wasu 'yan ƙananan 'yan daban to sai ka raina kanka in gwadakin da nake so na yi kin ɗauke shi a wani abu daban to ki haƙuri tunda ba zuciyarmu ɗaya ba baki fahimci abin da nake nufi ba yanzu abin da za a yi ke gaya min ina kike so mu haɗu sai na zo na same ki Hmm? ka zo inda muka saba haduwa zan jira ka nan da awa daya kuma in ka sake cin amana ta ka zo da 'yan sanda ko kananan 'yan daba to wallahi zan saka bidiyon ka a youtube haba haba ramlet kar a yi haka dan allah ba ta kai mu ga youtube ba dan allah ki jira gani nan zuwa ba zan bata lokaci ba youtube kuma haba haba dan allah ƙawata bata iya magana ba ne kwata-kwata ki gaya mata ina son ta kuma ki gaya mata kar ta yi shawara sannan ki ce mata ina son mu haɗu da ita gobe a daidai wannan lokacin da muka haɗu ko da ta zo bata ganna ba to ki ce ta jira ni gani na zo gurin fawa amma ba ke ba alamar ki ni ina ganin ka ka cire babbar riganka ka aje a mota in cire babbar rigata me haɗin babbar rigata da da da da zuwa na gurin nan kuma ban yadda da kai ba ne kawai saboda zaka iya ɓoye bindiga a cikin wannan babbar rigata ka hmm. lokacin ki ne da abin da kika ga dama zaki yi it's alright ka jiyo ta bangaren ka na dama za ka haɗu da mu ah barin cire babban riga ba kin ce babban riga ba <laughs> sai na cire na cire babban sai me Allah dai ina fatan ba ki ce in cire wandan ba shi kuma ba ko tunda abin naki ba mutunci a ciki ka juyo ta bangaren ka na dama za ka haɗu da mu dama to faruk ya nuna yana son ki ya kamata ki amince ni idan har kika amince mai ne da ke za mu ci moriyar hakan ya zan ci moriyar soyayya da shi ta hanyoyi da yawa saboda duk garin nan babu mai gata irin faruk kin ce yana da taurin kai ni kuma na tsani mutum mai taurin kai ki manta da halayyarsa kawai ki duba kimar da zaki samu sannan idan kina tare da faruk duk wani karamin dan iska a cikin garin nan ke har manya babu wanda ya isa taka ki dan kin fi karfin wulakanci ke ba ma garin nan kadai ba duk kasar nan nake gaya miki gaskiya shikenan zan yi tunani ba tunani zaki ba amincewa kawai zaki ya faɗa min gobe na so ku hada a nan gurin kamar wannan time din 'yan sanda nawa ka taho da su domin su zo su kama ni ramlat me yasa baki da yadda ni saboda kai din ba abin yadda ba ne <sighs> shikenan naji me kike so me kike da bukata kuɗi nake so na kike da bukata in baki domin ki bani wannan flash din da yake da bayanan sirri na da kike takama da shi ba zan tsawala maka ba miliyan hamsin kaɗai nake da bukata what kina da hankali kuwa miliyan hamsin a danginki ba ke ba akwai wanda ya taɓa rike miliyan hamsin a fim ma kin taɓa ganin su balle ki doki miliyan hamsin in baki su kin ga yi maganar da za ta dace ba wannan ba ban taɓa ganin miliyan hamsin ko a fim ba amma sanadiyanka zan ga naira miliyan hamsin kuma in dola nake so ko euro ba na son naira kinga wannan abin da kike magana a kai ba mai yiwa ba ne domin ni ko miliyan goma ba ni da su balle in baki miliyan hamsin kana so ka wahalar da mu honorable kafin na kira ka sai da ni bincike a kanka kuma bincike mai tsanani kana da gidaje masu hawa goma sha takwas takwas waɗanda kowanne sunayensu daban-daban ne saboda kada efcc su kama sannan kana da filaye a bauchi da kaduna kuma ka yi amfani da sunaye daban-daban ne a kansu suma saboda kada efcc su zo su bincike kana da gidaje guda uku a maitama waɗanda efcc suka kwace sannan kuma kana da gidan mai wanda ba su san da su ba kawo ko da guda ɗaya ka siyar za ka iya bani miliyan hamsin kana ɓata min lokaci yanzu kawai ka gaya min yaushe ne zan zo karɓi kuɗaɗen nan tabbas kin shirya da kika wannan karatu naji yaushe za ki zo ki karɓa dala kike so kuma ko euro ɗin dala nake so bana son naira shikenan ke san dala ko euro ba kudin ba ne ba kuma zai a lokaci ɗaya a ce ina da su in baki ba amma zan yi so ki bani five working days zan haɗa miki su na baki <gasps> idan lokacin ya yi ba sai ka kira ni ba ni zan kira ka da kaina kuma in kai kokarin saka 'yan sanda a ciki kai za ka kwana a ciki mu je baby na Oga. nan wallahi ta ki zuwa kaga tun ɗazu muna jiranta. Bisa alamu fa tsoro ta ji shashashan banza shashashan wofi katsewa yi ko? katsewa yi ba wallahi dan dai kawai food din ma'anan yake amma wallahi wallahi Ko kwarki mun muka san me muke ta tsafa? amma duk da haka abokina tun da yarinyar ta zuwa fi sabilillahi ka duba yadda muka dade na kira shi awa na me zai katse mu kaka da mu abincin mu ciki yake su kuma kushewa suke mu food din ma'anan yake magana ta gane <laughs> mufut din ma a yake magana fa ta kare wa abokina fa eh. babbar kwana bakwai da zamu kullum sai mun shiga wajen duwatsun nan kai baka tsoro ne kai matsoraci ne ni dinnan da kake gani ko ni kadai aka bari na raye a cikin hotel din nan zan rayu wallahi uga ban taba aikata hakan ba sai jiya kada wanda ya sake ya fita daga sa har zuwa gobe da safe. To ni ban gama abin tada hankali da tada jijiyan wuya akan dan wannan karamin abu. To in ban da abinki menene abin tsoro? Ni ina tare da Sadiq. Ko da za mu kai dare a nan. Gajiya ce ta kama su domin isar da kudin rayuwarsu sai dai a inda gizo ke sa ƙarshe ne a yayin da suka isa inda suka isa daga nan ne kuma matsalar rayuwar ta fara shin menene kaddarar kamar ta kai na ta faro. A mace? kwana bakwai. Kashe shi aka yi ko sace shi aka yi ba mu da tabbas. Tunda ba mu ga gawarsa ba akwai haɗari sosai a cikin wannan al'amar musamman ma tunda an tsinci rigarsa ɗauke da jini a jikin ta kaca kaca kwana bakwai kamfanin amat entertainment ka ɗauki nan muku wannan ƙata shirin mai suna kwana bakwai to in bakin namu yana cikin mu waye shi dukkanin ɗaya bayan ɗaya sai kun shigo hannun mu ba a ga gawar a wani yanzu sai mun fara bincikawa mun fara ganin gawar a wani tukun sannan sai mu dubi ina gawar Amira. Insha Allahu za mu ga awwal cikin koshin lafiya kuma mu koma da shi cikin ahalin sa Kwana bakwai! Daukar nauyin shirin Hajiya Aisha Tijjani shiryawa Lawal D funduwa ba da umarni Shak Isa Alolo kwana bakwai! Abin da ya dace mu kawai shine mu addu'a Allah ya bayyana awwal. kawai ne ka nuna mana kama fi san sadaka ko karken ne kwana bakwai kwana bakwai sata kai ka tabaruka kwana bakwai sata kai ka inda baka je ba kwana bakwai a nan gurin ya tsaya kwana bakwai a nan dandar ya kwana bakwai malam waye kai me yasa kake ja da baya kwana bakwai jaruman da suka taka rawa a cikin shirin ramadan boot garzali miko shamsa dan Muhammadu Zaki da kuma gabatar muku da sabon dan wasa ibrahim mai siga kwana bakwai sanda na duniya ana jinjina wa 'yan sandan najeriya wajen fikira jajircewa da sanin makamar aiki ina so ku san wani abu kwaɗayi cin hanci zalunci shi yake kawowa al'umma su rena 'yan sandan najeriya idan muka cire wannan abin a cikin zukatanmu to in allah ya yarda babu wani mahaluki da zai rena aikin ɗan sandan najeriya kun san mun rantsi to kar ku ɗauka wannan rantsuwar da muka yi mun yi ta ta tafa a iska wallahi ranar gobe kiyama sai Allah ya tambaye mu akan abin da muka rantsi ya kamata ku sani mu bar wa 'ya'yanmu jikokinmu tattaba kunnenmu abin da za su yi alfahari da mu bayan mun bar wannan aikin don haka idan muka rike mutunci aiki tukuru da gaskiya da riƙon amana babu sarki babu mai kuɗi ba wani babba ba yaro da zai taka hukunci hukuma ba ta shi ba ina fata kun san wannan don haka you have to be gallant kuna ji na ko yes, sir da arziki cikin wulakanci gwara talauci cikin mutunci to agogo sarkin aiki ina ta kiranka a waya ba ka ɗauka wayuna ko da yaushe kai busy to abin da zan faɗa a waya ne nake so in ga maka yanzu ina son ka ina so yanzu ku shirya an mana signal akwai inda za mu je mu gudanar da aikin da muka yi rantsuwa za mu yi a kan shi mutumina yau ma a shekana off kenan ai ba wai ina off bane kawai dai na taking excuse ne san yanayin aikin mu dai kawai sai kana dagewa kana to yayi agogo sarkin aiki <laughs> tana jawa wahala ai kai ka da ka da dama zolaya zolaya wani agogo sarkin aiki sai kawai dai abubuwa ne suke yawa muri ba kiranka ake ba ka ɗauki wayannan mana <laughs> lalle mai gayan nan ni zan ga kiran shi yana danna min busy shi bai san ya bugo waya ɗaya biyu ba ka ɗaga ba ya kyale ka mana ai ya san kana wani abu ne kaga daɗa kira ake in bala ni ba ni in gaya masa kana wani abu important ko da shi da Allah text ma ya na dauka alat ne wallahi ashe bat din nan suka cire ka sai suna gana mun alama suka cire <laughs> wallahi gwandara suka cire ma Wa me yasa kake gudu na bi? Me yasa kike bibiya ta? Na fazo har ofis na faɗa maka, ko sai na sake maimaita maka. um, abin da nake so fa'iza ki fahimta ni hukuma ne ma'aikaci ne rayuwata tana cikin haɗari so ba na so in sa taki rayuwa a cikin matsala ni fa rashin ganin ka shine babban matsalar da nake gudu in dai akan ka ne gara in ta shiga matsala um, yanzu abin da nake so da ke lokacin motsa jikina yayi kuma na biya ta taki zan yi latti ko sunana baka tambaya ba fa ki hakuri mun haɗu wata ran zan tambayi sunanki amma a yanzu bani da lokacin tambayarsa ki haƙuri sai amma wata rana ki haƙuri na manta na zo muke eh, ban zo muke da fulawar na gani ina so ba ah, damuwa ko da ka kawo ma ba nan ne ta burge ni a halin da nake ciki ba yanzu me ke damun ki wala mota ta ce kanwata ta fita da shi wasu ma'aikata suka kama ta a'a ikon Allah to yanzu so kike a sako ta a kawo miki ita har gida ko kuma ya yake so ai babba abin da kake tunani bane wayannan mutanen ba su da mutunci wallahi motan babu ma da suka kama ta sai ta wurin kwana hudu da kir suka sake ta da kir suka bashi ita kada ki dawo Crying out loud, Mike. It's your career on the line, too. All right, get Kim over here ASAP, all right? Hello, Farooq. wasu ma'aikata ne suka kama mana mota shine nake son a sa su dawo mana da motar mu ok to ka tura min lambar mota da adres din wajen da aka kama motan ok da ok wace iriyar mota ce kuma a ina suka kama mota ma ta kira ni hello sis ya akai Allah kai to shi kenan ba damuwa sai na dawo gidan ka ji waya sun sake ta suna ta bata hakuri ma wannan ai abu bane kasar tamu ce kuma garin namu gaskiya na idan kina da buƙatar wani abu ki faɗa zan miki gaskiya na gode idan na damu sosai wallahi kada ki damu a wani Allah maka wata tambaya kai wani irin mutum ne ni wani irin mutum ne wadda duk abin da zuciyata ta raya min nake aikatawa kuma ba tare da na yi nadamar ko ba ko mai kyau ko mara kyau Hello? Ke nake saurara. Ina so ka haɗo kuɗin nan ka kawo min shi yanzu nan kamar yadda muka yi. Kuɗin me kike so na kawo miki? Kin ban ajiya ne? Kafi ni sani, amma idan kana so zan iya tuna maka. Kin san ni ba zaune gari banza ba ina da abubuwa da yawa a cikin kwakwalwata da nake yi. Zan iya mantawa, za ki tuna min na baki wannan damar. Kuɗin fansan wannan sarakan naka da suke cikin flash, su za ka kawo, naira miliyan hamsin. In kuma ba haka ba, nan da awa ɗaya ka jira ni za ka ga abin da zan ɗora akan kan youtube <laughs> kai kai kai kai yaro man kaza abin da kike barazana kike takama da shi kike ta ihun za ki ɗora a social media ko a youtube ina son ki san cewa yanzu ba mallakinki ba ne ya dawo mallaki na. baya hannunki yanzu yana hannuna kin fahimta me kake nufi abin da kullum ƙara nana ta miki flash baya hannunki ya dawo hannuna yarinya ta yaya flash din ya zo hannunka ah, me ma sunanki kin san na gaya miki ni ba zaune gari banza ba ne, ina da abubuwa da yawa so zan iya mantawa yaha tuna min wal ba sai kin tuna min ta hanyar masoyinki bari in gaya miki tunda so kike kici usman <laughs> kai karamin sani kukumi. kamar kun kusa kofa nake ji ba kama ba ne na shiga uku mata ta ce kai baka ce ba za ta dawo ba su ta dawo na shiga uku wayo Allah wayo Allah ni fa gaba ɗaya zuciyata ta ki yarda da wannan saurayin antin Luka Mubarak ni dai don Allah abin da zan gaya maka shine duk abin da ya dace kai saboda akwai matsala ba na son ƴaƴan kasaran nan su jefa ma cikin wahala Most people are tormented by the conflict between their fear of standing out and their desire to be in the center of attention. Baby ba na gaya miki ba a Ingila nake buga bol mana a Real Madrid ba nan nake ga fa an rubuta suna na ba kin san a Ingila ana caccanza ma mutane suna zaki ga an sa kama binga. Hello yau kana ina ne saboda Allah shinkafa da wake na aike ka ta tafi nan Medile ni haka me wani Medile. Ku gaggauta rabuwa da shi wannan ba masoyin gaskiya bane. yoto ko bata da kyau ai daurewa za ka yi ka daure ka cije irin waɗannan hajiyoyin fa ba abin wasa ba Alolo International at it again with a timely web series thriller Sabon Salo We live in a period where people spend more time trying to influence people they don't know, neglecting the people they are next to, craving their attention. Sabon Salo. Dan ya Rasulullahi Firiti, ki taimake ki taimaki rayuwa ta Firiti, dan ya Rasulullahi Firiti. don girman Allah ki zo ki shiga wannan abu haka na faduwar haka a shaida ma baka so gana musgonin shiga zafi ya kashe ni shiga why do you need worldly things to define you why do you need rank or a status to tell others who you are ashe kai annamimi ne ban sani ba ka rasa wadda zaka hada soyayya tsakanina da ita sai kanwata jini na Allah ya isa tsakanina da kai ai ban taba sanin cewa kai munafiki bane sai yau ya tabbata cewa kai azzalumi ne kan ne wannan wannan wani irin iskanci ne wani ɗan iska ne ko kuma wace irin iska ce muna nan a cikin gari kuma a cikin gidan nan zai zo ya nemi ɗaga muku hankali ko ya kawo muku shashanci waye Why concern yourself with the capricious opinions of others who are less impressed who you really are? Sabon Salo new web series. Ke karama mana kunya bai kamata a ce na biye miki ba amma kuma ya kamata a nuna miki muhimmancin sanin yanci da kuma bambancin da ke tsakanina da ke ba kuma laifin laifinki bane. tiktok ne ya baki damar yin rashin kunya har ke ganin zaki iya da ni to wallahi kar ki manta sai na shuka miki rashin mutunci na ba za ki taɓa manta da ni ba jama'a dan Allah ku gaya wa hanan idan na tashi akuyanci na irin na dabbobin da ba su da hankali nake yi idan kika ce zaki da ni wallahi sai na lalata ki lalacewar da har iyayenki ba za su gane wace ce ki ba kun ki nasu ki tattara kanki guri daya ki gane cewa ni ba sa'ar ki bace bakin rijiya ba wajen wasan yaro bane to tun da harkar ta fara bada wuta wallahi yanzu muka fara dama ni yarinya tun da naga ta fara soyayya da masu bautar gashi wallahi ni jiki na yi sanyi na san za a rana an sati zanen mahaukaciya What are you waiting for? Go grab your answers in this fully packed, entertaining, infotainment, entertaining, and hilarious package. In amince miki akan wannan magana abu ne wanda yake da matukar wahala. Mu jingine wannan magana ni wani abun daban. Dakata, ina da hanyoyin da zan cutar da kai. kamar yadda na gaya maka a baya saboda ka ina son ka ban ansa a yanzu yanzu nan abinda na gaya miki shine amsa ko ki yadda ko kar ki yadda abinda kunnen ke ji miki shine amsa ba zan aikata ba ban zama bani ko daƙiƙin da zan kara amincewa da mace ba ba ma ke ba irin wannan halin da nake ciki ka saurari abin da zai biyo baya Sabon Salo web series directed by Ashek Isa Alolo. Subhanallah, sannu. Hanan. Ni kika mara? BBC. Na. Ina rakwada din da kuka yi da Alhaji kunna mata. Ni wajen tasowa wannan ina ji na danna ya ya gudu. Malam aka ce ka kunna dalla can aji. To, tarkon alƙali. Sabon salo, new web series, Hurry, visit YouTube.